Wannan dai wani yunkuri ne na ganin an kawo sauyi cikin gaggawa ga harkokin tafiyar da tattalin arzikin Najeriya da ke tangantangal da kuma fargaban ci gaba da nutsar da tattalin arzikin ƙasar da ke jefa mafi yawan al'umma cikin mawuyacin hali. Masu ruwa da tsaki a fannin na tattalin arzikin ƙasar sun bayyana sassa guda bakwai da suka ce dole ne a duba su idan ana son ci gaba ta fuskar tattalin arziki a ƙasar waɗanda suka haɗa da samar da kayan aiki don inganta tsaro, sahihin shugabanci da ma tsarin kansa da dai sauransu. Dr. Usaini Abdu shine shugaban kungiyar ba da taimakon gaggawa ta kiya International na ɗaya daga cikin waɗanda suka tattauna akan wannan matsalar. Wato mun ɗauki siyasa ne a matsayin kasuwanci inda shi ɗan siyasa zai zuba jari wani lokacin ƙarfin jarinka ƙarfin ka Saboda haka a nan matsalar take idan ba mu samu wayanda za su fito su riƙe ƙasar nan da gaskiya a yaƙi wato cin hanci da rashawa a yi gwagwarmayan tabbatar da cewa ƙasar nan ta samu ci gaba mai ɗaurewa matasa su samu aikin yi manoman mu a samu tallafin da ya kamata don su yi aikin noma da za su samu riba sannan kuma al'umma za su samu kuma wato kayan abinci da kayan noma masu nagarta cibiyar kula da harkokin tattalin arziki na Najeriya da ta shirya wannan ganawa ta masu ruwa da tsaki a fannin ta buƙaci 'yan ƙasar da su mai da hankali kan tabbatar da ingancin tsari na siyasa matakan zakulo shugabanni da hanyoyin sake fasalin tattalin arziki yayin da za a shiga wani sabon babi na shugabanci a shekarar 2023 2023 ko me ya kamata sabbin shugabannin da ke kwaɗayin karɓar mulki a shekarar 2023 su yi domin zabarar da tattalin arzikin ƙasar Dr. Zayyanu Usman malami ne a Jami'ar Usman da fodiyo da ke Sokoto. Kalubale zan iya cewa kamar biyu ne. Na ɗai ya dace a ce diya da za a yi wannan masu zaben 'yan takara a cikin jam'iyyoyin fati wato waɗanda ake kira delegate taimaka mana su zakulo mana da mutanen da suka jajirce waɗanda suke za su iya wannan aikin a tabbatar da cewa waɗanda suka sha shahara waɗanda aka san da su kuma waɗanda za su iya abin da ya dace domin su farfado da harkar tattalin arziki a wannan sannan a zaɓe na biyu na gaba ɗaya kenan wanda 'yan ƙasa su kuma za su auna su ga duk wanda ya fi ba da muhimmanci a kan hanyar tsaro da tattalin arziki waɗanda duk abubuwa ne suke tare haɗe suke ba yadda aka yi a raba su ɗaya so duk wanda tsaro da rashin tsaro da irin harkar lafiya ta barbarewa arziki da yin taɓarɓarewar ilimi duk ya ta'allaka daga tattalin arzikin ƙasa idan tattalin arzikin ƙasa ya shiga cikin matsala haka waɗannan bangarorin za su samu matsala to abin da za mu yi a mu 'yan ƙasa mu tabbatar da cewa duk wanda ke da ɗan takarar da ke da jawalin da ya dace wanda ya rubuta abin da ya dace kuma wanda muka tabbatar abin da ya faɗa kuma shi zai yi Shamsuddin Abdullahi shugaban wata kamfani da ke bada shawara kan tattalin arzikin ƙasa ya bayyana cewa tsarin da ake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar na buƙatar gyara sosai don har ana son ci gaba idan Najeriya za ta zauna tukuru sosai ta yi looking inward ta duba daga ciki duk solutions to our problems akwai su basussukan nan da ake ci sun yi yawa external debt mu yana wurin dala biliyan talatin da takwas sannan kuma har yanzu in ka kalla deficit akwai gibi sosai a budget ɗin da aka kai national assembly wanda dole dole ana bukatan kuma a ji a ƙara ciwo bashi saboda ayyukan da ya kamata so abu ne wanda wanda Najeriya idan idan gwamnati tana da yakinin cewa ta ta dakatar da wannan abu ta san abin da za ta yi babban kalubalen da ke gaban a gabanin da za su karɓi mulki a nan gaba shine samar da hanyoyin da da za a farfado da darajar naira a idon duniya da a halin yanzu ya durkushe da kuma muhimman abubuwan da kasar ke bukata sannan uwa uba inganta harkokin tsaro a kasar shamsiya hamza ibrahim muryan amurka daga abuja najeriya